alhamdulillah shugaba muhammad bazum kenan a su da shugaban kasar chadi da kuma tattaunawa shugaban kasar chadi da shugaban mulkin sojin na kasar niger yanzu haka kamar da yadda kuka sani an yi tattaunawa ta musamman taron gaggawa da wato a yawo ma'ana ekwa suka kira kamar yadda makamakon rahoton da ya gabata to tuni dai za a iya cewa shugaban kasar chadi da kungiyar ecowas din ta wakilta domin kai zuwa wato kasar ta niger da kuma ganawa da shugaban sojoji da kuma shi kansa muhammad Muhammad Bazoum ɗin kan halin da ake ciki. Yanzu haka dai za a ce shugaban ƙasar ta Chadi ya gana da Muhammad Bazoum karan farko kuma kamar yadda wasu ke raɗe raɗe cewa shugaba Bazoum wato ya samu rauni da dai sauransu to ba dai gaskiya ba ne. Kamar da kuke gani ga shugaba Bazoum a gashi lafiyarsa ƙalau kuma yana cikin. wato ƙarƙashin tsaron wato waɗannan dai sojoji. To shugaban ƙasar dai wato Chadin shi aka wakilta domin kai ziyara a kuma tattauna kan wato zaman da ita ƙungiyar ECOWAS tayi kenan game da wannan lamari. To kamar yadda kuke gani kuma shugaban Chadin ya gana da Muhammad bazum sai dai har yanzu ba a bayyana abubuwan da ya tattauna ba domin an yi zaman ne daban-daban. Lokacin da ya tattauna da bazum a inda yake tsare wajen sojojin daban. Sannan kuma ya zo ya tattauna da shi shugaban a mulkin sojin na yanzu haka wanda ya kasance aka ba wa rikon kwarya Shi ma kuma sun tattauna dai dangane da matsaya da ita kungiyar ECOWAS ta ɗauka. sojojin dai na ci gaba da turje ma waɗancan umarni duk da Allah wadai da ake ci gaba da yi da wannan juyin mulki da suka yi. Yanzu haka dai kasashe da dama ne suka fara janyo kasar ƙasar ta Nijar tallafi kamar yadda muka kawo muku sannan kuma ita kanta ECOWAS ta zana abubuwa kusan guda biyar wanda ta ce matukar dai wato sojojin ba su sauka daga kan bakansu na tsare Muhammad Bazoum ba da kuma wato yin wannan juyin mulki za su ɗanɗana su Yanzu haka dai za a iya cewa babban fatan ƙungiyar ecos shine a saki Muhammad bazum kafin a ci gaba da tattaunawa.